Wata wasiƙa daga fadar mai martaba sarkin dutse ya ɗauke da sa hannun Malam Yunus Garba ta ce ofishin sakataren gwamnatin jihar Jigawa ne ya umarci sarkin na dutse ya dakatar da hakimin na gundumar Bamaina Alhaji Mustapha Sula Lamido daga aikinsa saboda shari'ar da ke tsakaninsa da hukumar EFCC a babbar kotun tarayya da ke Abuja. Lauya Audu Bula Mabukarti malami a tsangayar karatun lauya ta Jami'ar Bayero Kano ya yi tsokaci dangane da wannan batu. A fahimta ta wannan takarda ba ta bisa doka. Dalili ko shi ne su waɗanda suka dakatar da shi a wannan hakimi tamkar wato sun wuce gona da iri ne ta hanyar wato fara yi ma mutum hukunci kafin kotu ta yi masa hukunci sashi na 36 na kundin tsarin mulkin najeriya ya tanaji cewa duk wanda ake zargi da ya aikata wani laifi to a ɗauke shi a matsayin wankakke har sai kotu ta kama shi da laifi kuma a dokokin najeriya ni dai har yanzu ban san wata doka da ta ce a dakatar da wani wai saboda ana masa shari'a a kotu ba ita ma dai majalisar masarautar Kano ta warware rawanin dagacin garin Ganduje Alhaji Sani Umar Ganduje wanda ke zaman kani ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. Matakin dai na da nasaba da takaddamar kuɗi tsakaninsa da wasu talakawan yankinsa ne. A nan ma dai barista Audu Bula Mabukarti ya ce. Masarautun gargajiya a Najeriya suke kuma suma kundin tsarin mulkin Najeriya yana aiki a kansu. kuma sashi na 36 na kundin tsarin mulki da kuma shari'o'in da kotunanmu manyan kotunan kotunanmu su zartar ya kawo wato ka'idojin da sai an bi kafin a kama mutum da laifi a sauke shi daga mukamin shi ko a ce kore shi daga aiki idan an bi waɗannan duka ka'idoji sai aka sami mutum da laifi to kaga daga ƙarshe za a iya cewa abin da aka yana bisa ka'ida amma idan aka yi ba a ba mutumin ikon sauraro to a nan ba a bi ka'ida ba kuma aka je kotu daga ƙarshe kotuna za su wato warware wannan wato hukunci da aka zartar ko da kuwa majalisar masarautar ce ta ko sarkin ne da kansa yi kwarai da gaske shi kanshi sarkin ma kotu za ta iya cire shi bare kuma warware wani abu da ya yanke su ma dai masu kula da al'amuran yau da kullum sun yi tsokaci da wanda ya faru a jigawan da wanda ya faru a kanan dukaran tsaye ne a janye shigar da siyasa a cikin al'amuran da suka shafi wannan sarauta tamu ta ƙasar hausa mai daraja mai kima wadda bature kansa haka ya zo ya same mu da ɗabi'o'inmu da ƙa'idojinmu da kuma bisa adalcinmu gwamnati ta kan shiga ta katsalandan irin wannan kamar kaga kamar wannan a ce gwamnati ce daga jiha ta aiko kawai ta ce a gaya ba sarki ka dakatar da hakimi kaza ana iya kallo kamar burbushin siyasa ya shiga cikin harkar aikin kamar shi mahaifin wannan hakimi tsohon gwamna ne tsohon minista ne na ƙasa ita gwamnati ta guji na yi da za ta wayi gari inda har mutanenta za su fara dubawa su ce a'a saboda ba babansa ne yake mulki ba ko kuma ba siyasar babansa ce take mulki ba shi saka yake fuskantar wannan musguna malam habu ahmed kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya